بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna roƙon allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka fito muka shiga duniya da lahira kamar yadda muke roƙon allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyanmu ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya mana ni'imomin da ba sa ƙididdiguwa ba sa ƙirguwa da ɗan adam zai zauna don ya ƙididdige ni'imomin allah subhanahu ta'ala da yake mana ba zai iya ƙididdige su ba daga cikin ni'imomin ya sanya mu musulmi bayan ya sanya mu musulmi ga abokan zamanmu wanda muke tare su kafurai ne makiya allah makiya manzon allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah bisa hikimansa kowa ya girma ya tarar da shi yana musulmi abu na biyu a cikin musulman ma ya zo ya tace mu ya sanya mu cikin masu ƙoƙarin bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kiristoci sun rabu kashi saba'in ɗaya yahudawa sun kasu kashi saba'in biyu wannan al'umma ita ma za ta kasu kashi saba'in da uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi saba'in da uku inda ya ce wallahi duka kashi saba'in da biyu wuta za su kashi ɗaya ne kawai za su shiga aljanna sai sahabai suka ce ya lallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanne ne kashi ɗaya nan masu shiga aljanna manzo Allah sallallahu ya ce musu waɗanda suke kan tafarkin da nike kansa a yau ni da sahabaina ni da sahabaina ƙunga banzu Allah sallallahu bai ce waɗanda suke a kan tafarkin da nike kan shi ne kaɗai ba sai da ya haɗo sahabai wannan yana nuna duk wanda yake so ya fahimci sunan manzon Allah sallallahu alaihi sai ya mata fahimta irin fahimtan da sahabai suka mata in wata aya zai fassara sai ya fassara aya irin yadda sahabai suka fassara ayan suka fahimce ta in wata sunna zai bi sai ya biyo ta hanyar sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne kaɗai masu shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuna kashi saba'in da biyu ɗin da ya ce za su shiga wuta fa kowa yana cewa la ilaha illallah kowa yana zuwa haji kowa yana zuwa umra kowa yana ɗaukan azumin nan yadda muke ɗaukan shi ina kai yaran mazan nan su zauna a waje akwai dokokin tafsirin da zamu ina fata an gane ko duka waɗannan abubuwan sai ka ji musulmi na ce ah to ai mu musulmi duk ɗaya ne mutum da ya ce la ilaha illallah to duk waɗannan suna faɗan la ilaha illallah din kuma suna karatun ƙur'anin kuma ana salloli biyar da su amma manzo Allah ce tabbas wuta za su cikin 73 din nan ɗaya ne za ta je aljanna to godiyan da muke wa Allah subhanahu ta'ala da ya sanya mu cikin masu ƙoƙarin ƙoƙarin bin sunnan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam daga ciki kuma gashi Allah maɗaukakin sarki yau ya azurta mu da wannan wata mai alfarma wata mai albarka wanda farkon shi rahama ne tsakiyan shi a gafara ne na zunubai A ah, ah, awwaluhu rahama farkon watan rahama ne tsakiyan shi gafara ne ƙarshen shi kuma 'yantawa ne daga wuta to muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a 'yanta ya sanya mu cikin waɗanda za a musu rahama ya sanya mu cikin waɗanda za a 'yanta su daga wuta a yau ɗin nan inda muke tun daga fitowar alfijir an buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗayansu suna nan a buɗe a gabanmu za mu zauna da su a buɗe ɗin nan na tsawon kwana ashirin da tara zuwa talatin ƙofofin nan ba za a kulle su ba daga fitowar alfijir na yau asabar ɗin da aka shelanta an ga wata a jiya an kulle dukkan kofofin wuta za su kasance a kulle ɗin nan kuma babu, babu makawa babu shakka babu tantama har na tsawon kwana 29 idan watan mai 29 ne ko kuma kwana 30 idan watan mai kwana 30 ne daga fitowar alfijir ta yau ɗin nan an kama dukkan shaidanu masu ingiza mutane suna saba Allah an ɗaure su an sanya su a keji an ɗaure su da sarƙoƙi waɗanda za suke ingiza mutane suke saba wa Allah waɗanda suke jan mutane su hana su zuwa wuraren ibada to yau an ɗaure su gaba ɗaya cikin kwanakin nan da muka shiga yau farko ɗin nan muna cikin rahama ina jin har tsawon kwana goma rahama ne Allah zai ta saukar mana kwana goman tsakiya gafara ne kawai Allah zai riƙa yi goman ƙarshe ‘yanta mutane kawai Allah zai riƙa yi bayinsa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa ya nuna masa wannan wata mai albarka ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah yana son shi da rahama qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un Allah ce kace wa mutane zuwan wata falala ta Allah da wata rahama ta Allah da wani alkhairi na Allah shine ya dace kowane musulmi ya rika farin ciki da shi sama da abin da ake tarawa na duniya yanzu yau din nan da satin da ya wuce aka ce ran asabar ta yau ga wata an ajiye mata miliyan goma za a ba ta kyauta ran asabar din nan da muke ciki sai aka ce ma wata ita kuma ba miliyan goma ɗin amma za ta tarar da ramadan ramadan za a bata wace ce za ta fi farin ciki na miliyan da miliyan goma ne haka muke ni na san mu ai a ce miliyan goma ran asabar ɗin nan za a baki da a ce yau asabar eh, ramadan zai tsaya wanne ne za ka fi zakuwan allah ka asabar ɗin kaman ki tuki ki jawo shi da hannunki wallahi na miliyan goma ne to Allah sai ya mana gyara ya mana gyara ai ai wa khuliqal insanu ne ai wa innahu li hubbil khairi la shadidun ne ai ai zuyina lin nasi ne hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal al muqantarati ai Allah ya sani to sai Allah ya mana gyara ya ce kul ka gaya ma masu waɗannan fahimtan masu murnan zuwa miliyan goma ka ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi khairun eh, fa bi dhalika falyafrahu khairun mimma yajma ka ga musu su yi murnan da ramadan din sama da miliyan goma din kun san dalili miliyan goma mutum zai iya samun su da safe din nan kafi ya taba kobo da yamma ya rasu ko wani ya zo ya kwace amma ramadan in ka samu daya kawai to Allah ya ce ladan fa innahu li wa ana ajzi bi shi kawai ya san yawan ladan mu duba na nafila kawai idan kai azumin nafila manzo Allah sassala ce za a nesanta ka da wuta tafiyan shekara saba'in tsakaninka da wutan jahannama in dai azumin nafila ne wannan kawai aka maka na na ramadan wa ya sani <coughs> to ina jin ba abun mamaki ba ne ki ga wata ta ba da ma miliyan ɗaya a yau ɗin nan saboda murnan ta samu ramadana ya fi mata abin da ta tara ta kawo shi nan ba abun mamaki bane ku ga wata ta kawo dubu ɗari ta ajiye a nan ta ce malam wallahi zuwan ramadana ya fi mun wannan dubu ɗarin gashi nan a sa a masallaci wallahi malam ga dubu ɗari biyar ni samun ramadana da na yau hal allah ya tsawaita rayuwata ga dubu ɗari biyar a ciyar da mutane a nan. samun ramadana ya fi mun alkhairin wannan abin da na tara ga sunan malam a sa su a sadaka za a iya ka ina sai matan sahabai da magabata da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ko da yake Allah maɗaukakin sarki ya sanya irin waɗannan duka a kowane zamani Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka to a babban abin da yake tara mu a nan shine a yi concentration a kanku saboda tafsiri a rika muku tafsiri da hukunce-hukuncen da suka shafe ku dalilin da ya sa muka ware waɗannan kwanakin kenan amma in ba haka ba ni na san tafsiri kuna kallo a tv ai kuna kallo a video kuna kallo a wurare daban-daban amma dalilin da ya sa muka tara ku anan muka ba ku litinin da eh, asabar da lahadi aka sanya muku awa uku ko awa uku domin akwai hukunce-hukuncen da suka shafe ku maza idan suka taru yawanci ana tafsiri za ka ga yawanci abubuwan da za su ka da yake maza ne a gaban su sai su rika kawo abin da ya shafi maza to amma ku hukunce-hukuncen da yake kanku sun fi na maza shi yasa muke tara ku anan kun ga na farko da za a ɗauko hukunce-hukuncen jinin al'ada kawai ya kai girman wannan littafin bawuran namiji da shi don shi baya al'ada mace ce mai al'ada da za a ɗauko hukunce-hukuncen jinin haihuwa nifasi ya kai girman littafin nan wa ya shafa mata ne da za a ɗauki hukunce-hukuncen shayarwa a musulunci mace ce mai shayarwa da hukunce-hukuncen shayarwa sun kai girman wannan littafin hukunce-hukuncen idda idan aka saki mace tana za ta yi zaman idda a'a tana da ciki ne aka sake ta ya iddanta yake wanda take al'ada ne aka sake ta ya iddanta yake wanda ba ta al'ada ne aka sake ta ya iddanta yake duk waɗannan hukunce hukuncen mata suka shafa ba ruwan maza a cikinsu suwa suke zaman takaba ya ake zaman takaban ya eh, hukunce-hukuncen takaban duk waɗannan ba su shafi maza ba mata suka shafa ɗaukan ciki haihuwa ya me hukunce-hukuncen shi mata suka shafa sa hijabi da lullube jiki da dokokin hijabi da sharuɗan da aka sa suwa masu sa hijabi mata ne renon yara bayan haihuwa aikin suwaye ne mata ne to za ku ga hukunce-hukuncen musuluncin watakila da za ka ɗauke su ka raba su kashi uku ibadat da hukunce-hukunce da mu'amaloli watakila mata su ɗauki 2 2 3 duk mata suka shafa ban taba ganin inda aka ce kawai namiji ga yadda zai sa kaya ba in ba da aka ce kada ya kuskura ya wuce idon sawun shi ba kaya kar ya jari gan shi ya wuce amma hijabi da yadda ake lullube jikin daga ina zai kama ina zai sauka in yana jan ƙasa fa in ya ja in ya in ya taba fa in yayi menene ya sifofin hijabin ya ya dace ya kasance dukkan waɗannan mata suka shafa shi yasa abubuwan da suka shafe ku suna da yawa kwarai da gaske kwarai da gaske a'a jini ne yake zuwa mun ya ɗauke ya yi kwana uku ya dawo a jini ne ya tsinke ma wance bai zuwa ya rikice mata duk waɗannan abubuwa kullum sai an yi tambaya kuma kullum sai sun sa mata ciwon kai suwaye masu ajiye azumi idan al'ada ya zo mata ne za su rama azumin suwaye masu ajiye sallah idan mata ne a mata ne don me don suna jini suwa aka hana shiga masallaci mata ne me yasa suna al'ada me duka waɗannan abubuwan to sai muka ga gaskiya bari mu sama muku lokaci awa ɗaya biyu uku a zauna a rika bayanin waɗannan abubuwa dalla ga ku ga malam a rika masa tambaya amma in tafsiri ne a tv kuke hange he mutum ya so tambaya amma bai da access a tv ya gani to shi yasa don girman allah muna son haɗin kai matuƙa kullum ku rika tunani wannan ɗakin allah ne subhanahu wa ta'ala ɗakin allah baya halatta a rika surutu baya halatta a rika shewa a rika kuwa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masallatai ɗakunan Allah ne bai dace a aiwatar da wani abu a cikinsu ba in ba ambaton Allah da zikiri da karatu ba muna so ku taimaka mana a girmama wannan ɗakin wa man yu'azzim sha'airar lahi fa huwa khairun lahu wanda yake girmama wuraren ibada na Allah to lallai shi ya fi ma mutum alkhairi a wata aya Allah ce wa man yu'azzim sha'airar lahi fa inna Hamin taqwal qulub wanda yake girmama wuraren ibada alama ce ta nuna cewa akwai tsoron Allah a cikin zuciyar wannan mutumin to mu kalli wannan wajen mu girmama shi a matsayin shi na menene a matsayin shi na ɗakin Allah subhanahu wata'ala na biyu idan ana tafsiri malam na tafsiri ayoyin Allah yake ja mun san ka'idan duk inda ake karanta ƙur'ani Allah ya ce fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa Allah la'allakum turhamuna duk inda ake karanta ayan Allah ku sa kunne ku saurara da kyau kuma ku yi shuru Allah ce rahama za ta saukan muku sai annabi sallallahu ya fassara wannan yace majtama mashtama a qaumun fi baitin min buyuti lahi yatluna kitaban lahi ko wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa humul mala'ikatu wa zakarahumullahu fiman man indahu babu al'umman da za su haɗu a cikin ɗakunan Allah su ne masallatai suna karanta alƙur'ani suna ƙara wa juna fahimta suna fassara shi face sai natsuwa ta saukan ma waɗannan mutane. ki ji wani irin natsuwa a zuciyanki da kwanciyar hankali sannan rahamar Allah za ta yi ta sauka a wannan wajen bayan rahaman ramadana sannan mala'iku za su zo su yi surrounding ɗin wannan wajen malamai suka ce mala'iku za su zagaye wannan wajen suna tsaron shi za su kafa fikafikinsu daga nan har sama ta ɗaya ba sharrin da zai wuce ko ta saman wajen sannan Allah zai rika alfahari wa mala'ikunsa da waɗannan mutane ce ku kalli bayina ku kalli abin da suke mu ku kalli yadda suke ambatona to kun gani to babu shakka Allah ya ce idan muna sauraro rahama za ta saukan mana abu na uku a suratul hujurat Allah mana madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kada ku yadda ku daga ku sama da maganan Allah da na manzansa eh ba manzon bane a zaune amma wakilin manzon ne ba maganan shi bane yake karanta maganan manzon Allah ne me yasa Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan ya ga mala'iku ya ce zan sanya wani khalifa na wakilina a bayan kasa bi ma'ana mai isarwa mutane da sakon Allah duk malamin da ya zauna ya zauna a kujerar manzon Allah ne shi yasa in ya ka abinda ba manzon Allah bane ya fade shi ya ci amanan manzon Allah za su gamu a kiyama to kar a ɗaga murya sama da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zamanto masu responding kamar yadda shaidanu aljanu suka yi responding wa israfna ilaika nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم shaidanu ne aljanu da aka tura annabi yana karanta qur'ani suka zo suna sauraro falamma hadaruhu yayin da suka zo gaba suka ga junansu an situ an situ suka saurari ƙur'anin gaba ɗaya ba mai magana ba mai motsi falamma yayin inda annabi ya gama fassara ƙur'ani ya karanta musu wallau ila qaumihim munzirin maza maza suka je suna wa'azi suna yaɗa shi to don Allah da waɗannan ayoyi da hadisan nike jan hankalinmu muna son natsuwa abin da ya sa mala ya baro wuraren karatun shi da tafsirin shi da al'amuran shi ya zo nan domin a haɗu a ilmantar da juna to bai kamata kuma ya zo kuma a ƙare a surutu ba a ba da wannan girmama don girman Allah sannan abu na hudu ba ma so a zo mana da yaran da duk wanda ta san yaron ta yana da surutu don waɗansu ba sa dukan yaransu a gida waɗansu ba sa ladabtar da yaransu a gida waɗansu 'ya'yansu kwai ne waɗansu 'ya'yansu glass ne waɗansu 'ya'yansu tumbler ne na glass ba a taɓa shi saboda kar ya fashe to ba zai ɗauko irin wannan yaron ta mana shi a nan ba har ga Allah tunda ba a dukan shi a gida kar a mana shi a nan waɗansu iyaye haka suke zuwa mana da yara kaga yaro yana rashin ji in yace zai hana shi ya mari baban ma a gaban mutane wai shi zai nuna dama yana masa tarbiyya alhalin baya yi nan wani yaro ya dan daki baban shi ana to duk wanda ya san yana da irin wannan yaron da bai da tarbiyya kar ya kwaso shi ya kama na shi anan ya rika mana ihu a rika ka kananan yara masu hankali irin waɗannan da makamantansu yawa in kuma baki da eh, eh, gidan ke kadai ne ki nemi wata ki aje yaran a wajensu amma yara su zo nan su yi ta mana gudu su gudu eh, su haura nan su gangaro su yi ta zamiya ga waɗansu ma kun su a nan ko to irin waɗannan su za mu sa 'yan abin nan hisba ne za mu yi ma yaro bulala na ladabi ko mu sa shi frog jam a nan yawwa ke kika kawo shi yawwa don allah muna so lallai eh, ba na yara in suka zo kuma da alaman 'yan natsu natsuwansu su zauna a can su saurara wannan shine ka'idan da muke so sannan na biyu kuma ba ma son zama a glass kamar yadda wannan ta zauna yawwa ba ma son duk wani zama a glass wata ta tare hanya ina fata an gane za ki matsa yawwa eh kofan kuma in aka bude ta kawai a sake ta kawai za ta ruhu da kanta kar ki jawo ta da karfi in kika jawo ta da karfi za ki ga ba za ta jawo ba ko kai ne kaga ka ja abu yaƙi ka ja yaƙi ba haka yi haƙuri ba haka bar shi a haka to da Allah ba ta hajiya leave the door leave the door yawwa zai ruhu shi yasa waɗannan injinan gashi nan duka suka burge sai mutum ya zo by force ya ce zai ja kofan sai kaga injin din ya burge kullum sai mun gyara kofofin nan to don Allah kun ga akwai wani injin dama ka'idan su in ka buɗe kawai ka sake ta a hankali za ta ruhu don girma Allah kar a nuna kofan masara ko doya ko teba ko sakwara don girma Allah ba ta bukatan wannan to da fatan Allah maɗaukakin sarki ya muku albarka gaba ɗaya iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangi ya yafe musu ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu ‘ya'yan da aka haifa da wanda za a haifa a nan gaba Allah ubangi ya musu albarka ya kare mana tarbiyyansu Allah ya haɗa mu aladan wannan wata mai albarka ya mana mana kurakuranmu ya zamanto dalilin shiganmu aljanna zan mika abun magana ga shi malam salih na'am a tambayi malam matan shi nawa eh, sun san ma wanda za su yi ma tambayan ne nike ji nan ina zuwa tambaya ta duk wani abu ina zuwa ina zuwa duk wani abu na addini da ta dame shi ta tambayi mana, ko da ba abin da aka yi a nan ba abin da malam ya sani ya ce ga amsa wanda bai sani bai ce allahu a'lam ina fata an gane ko ba za mu yi restricting kanmu a kan ce sai ayan abin nan amma tambayin da ba su da fasali ba su da ma'ana wannan malam shi ya san yadda zai dilin da su ina fata an gane ko amma duk abin da ke damu wata gado ne rasuwa aka yi menene za ta iya tambayan malam wannan duk wani abu da ya shafi musulunci abu eh, ɗayan biyu ne ko ya san su ya ce ga amsa ko bai san su ba ya ce allahu a'alam ko ya ga tambayin ma ba su da amfani ya ce ba zan amsa su ba kamar wani ana karatu ya ce to malam salamu alaikum da za a ce mutum ne rabin shi sa rabin shi dan adam to idan ya zo sallah alwala to shin inda yake jikin mutum ne zai wanke can kuma inda yake na sani ya ce babu damuwa ran da ka samo irin mutumin ka kawo mun shi zan koya masa inda ake alwalan ba shi kenan ba kenan to Allah ubangiji ya sanya albarka ga malam zai dan a'a sanya kutubi ne a ah, kamar yadda malam duk abin da ya kamata malam ya ya to abin da ni zan karkatar da hankalinmu a kai shine a ah, tafsirin yana farawa ne karfe goma ko? tara tara tara to don allah yi kokari a zo a kan lokaci kada a bari malami da alaramma su bar wanda suke yi don su zo su fa'idantar da mu mu kuma mu tsaya sai lokacin da muka gama abin da muke kaga su ma bayan an tashi akwai wasu abubuwa da ya kamata za su yi to dukkan mu sai mu taru war abubuwan da za mu yi sai mun gama sai mu je mu yi ta saboda haka in kaga mutum ya zo nan ya zauna to ya bar wasu abubuwa ne masu yawa wanda in ya gama zai shi to ya kaba ta mai minti 30 na minti 30 din ya tafi haka haka ga abubuwan da ba zai iya yi su to Allah ya kokari a dinga zuwa da wuri kuma a ba da himma wajen sauraro da fahimta a dinga yin sauraro irin na fahimta Allah ya sarki ya datar da mu ya karbi ayyukan da muke yi na ramadana da kuma sauraron littafin assalamu alaikum jazakallahu khair ta mu za mu bar ku da malam da fatan Allah ubangiji ya sa a dace assalamu alaikum wa rahmatullahi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 وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau ɗaya ga watan ramadan bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda yi daidai da ashirin da bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka a wannan shekara domin gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka saba duk shekara kafin mu fara mukan yi bayani akan hukunce-hukunce da ke da alaƙa da azumi saboda rafkanuwa da ake samu daga gare mu iyaye mata musamman akan rashin kulawa da hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da azumin rayuwarmu musamman wani za ka ga ana binta na shekara biyu wata uku wata hudu wata biyar har shida har takwas akwai wanda za ta ce maka ana binta azumin shekara takwas dalilin kuwa sakaci da rashin kulawa shine ke haifar da wannan na farko muna so mu sani cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima da ya raya mu a cikin wannan rana akwai wanda tana burinta ga yau a rayuwarta bata gani ba akwai wacce tana burin ta ga yau ta azumci wannan ranar Allah ya ba ta ikon ganinsa amma kuma Allah bai ba ta ikon azumtan wannan ranar ba kin ga wannan ni'ima ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi miki wacce za ki gode masa da ita Allah da maɗaukaki yana faɗi cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da ɗan adam face don su bauta min ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni inna allaha huwa razzaqu dhul matin domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa ma'abuci karfi mai tsanani daga cikin ibada akwai azumin watan ramalana bi ma'ana azumin watan ramadan Allah maɗaukaki ya mana wannan baiwa to kada mu ci gaba da saba masa a cikin wannan watan kamar yadda wani mawaki yake cewa ya zallabi ma kafahu zambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma فلا تصيره shahar شهر عصيان واتل القرآن وسبح fihi mujtahidan فإنه شهر تصبيه وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب العقاصي من الداني yake يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب يا كي wacce saban Allah bai wadatar da ke a cikin watan Rajab ba hatta asa rabbahu fi sha'aba ne. har sai da kika saba wa Allah a cikin watan sha'aban. watan Rajab tana daga cikin watan da ake kira ashhurul hurum watanni guda hudu masu alfarma bi ma'ana duk saban Allah da mutum zai yi ana rubuta masa laifi kwaya ɗaya ne amma a cikin watannin nan guda hudu masu alfarma idan kika saba wa Allah laifin ana rubanya miki shine biyu kun ga na farko akwai rajab kun ga na biyu akwai zulqa'ida na uku akwai zulhijja na hudu akwai muharram wa'annan watannin guda uku nan a jere suke ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathatun mutataliyatun uku na bin juna zulqa'da zulhijja muharram kun ga suna bin juna shi kuma rajab shine wanda yake tsakanin jumada thani da sha'ban to wannan watannin guda hudu duk wacce ta saba wa Allah a cikinta ana rubanya mata laifin ne maimakon a rubuta mata laifi guda ɗaya sai a rubuta mata guda biyu to wannan watan na rajab ya shuɗe wa'ansu sun saba wa allah sun yi abubuwa na laifuffuka tsakaninsu da ubangiji da sha'aban ya shigo allah da yake ubangijin rahama ne yana buƙatar kowanne daga cikinmu ya tarbiyyantar da ransa da kansa sai aka sanya watan rajab ta fada tsakanin sha'aban ko to idan kika killace kanki ana baki dama ne ki tarbiyyatar da kanki a watan rajab sabon allah da kike yi sai kika takaita shi sha'aban da ta shigo manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana yawaita yin azumi a cikin watan sha'aban kin ga can kin samu tarbiyyan hana kanki sabon allah a wannan sha'aban kuma sai kika samu tarbiyyan bauta wa Allah imaninki ya karu ne ko ya ragu ya karu sa'an nan uwa uba sai ramadan ya shigo kin ga kin samu tarbiyya a cikin wata uku wanda zaki samu karfin imanin da zaki bauta wa Allah a watan ramadan da zaki samu yaddan Allah saboda haka shi yasa ya ce har sai da kika saba wa Allah a watan sha'aban sai ce laqad adallaka shahru saumi ba'dahuma to ga watan azumi ya lullube ki bayan rajab da sha'ban fala tusayyirhu aiban shahru isyani kada ke mai da shi wata na saban Allah watlul qur'ana ki karanta qur'ani wasabbih fihi mujtahidan ki yi tasbihi kina mai ƙoƙarin neman yaddan Allah a cikinsa fa innahu sharu tasbihin wa ƙur'ani saboda wata ne na tasbihi wata ne na karanta ƙur'ani kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin mutane nawa ne kika sani sun yi azumi bara min baini ahalin wa jiranin wa ikhwani tsakanin iyalai 'ya'yanki ko mijinki amma ga shekara ta zagayo bai da rai ko kuma ga shekara ta zagayo 'yan nan ba ta da rai ko kuma ga shekara ta zagayo 'yar uwarki yayaki ko kanuwarki ba ta da rai ko kuma mahaifinki ko mahaifiyarki shine ce min baini ahalin tsakanin iyalai wa ikhwanin da 'yan uwa wa jiranin da makwabta kuna tare makwabci yake ce amma an ce ta rasu afnahumul mautu wastabaqaka ba'dahum mutuwa ta karar da su suka gabace ka bayan wa'annan watannin kai kana da rai su kuma sun mutu fama aqraba alqasi min ad-dani mai saba wa Allah wanda zuciyarsa ta kekashe wajen saban Allah ba zai taɓa zama ɗaya da wanda yake bautawa Allah ba afa na ja'alul musulmi na kalmujirmi malakum kaifa tahkumun shin za mu sanya mutumin da yake mai saban Allah mujirimi mai keta hurumin Allah ɗaya da wanda yake bautawa Allah me ya same ku kuke hukunci muhallin shahida a ciki shine mu sani cewa Allah ya mana falala ya raya mu a cikin wannan rana to mu yi ƙoƙari mu bauta wa Allah don mu samu yaddan Allah saboda falalan wannan azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duk mutumin da ya yi azumi na rana ɗaya domin neman yardan Allah Allah yakan sanya ya nisantar da wannan mutumin da shiga wutan jahannama na tsawon shekara saba'in a wannan ruwayar kenan ruwayar imamul bukhari da muslim hadisin abu sa'idin al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi dhalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa babu bawa da zai yi azumi domin Allah na rana ɗaya domin Allah sai Allah ya nisantar da fuskan wannan bawar daga wuta na tsawon tafiya shekara saba'in a ɗaya ruwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama yauman fi sabilillah duk mutumin da ya azumi na rana ɗaya domin Allah Ja'alallahu Allah bainahu wa bainan nari khandakan kama baina sama'i wal Allah zai sanya tsakanin tazaran wannan mutumin da wutar jahannama kamar tazaran tsakanin sama da ƙasa tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa kuwa ta'rujul mala'ikatu ilaihi ko fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfi sana allah zai sanya tazara tsakanin mutumin da ya azumi na rana ɗaya domin allah kamar yadda mala'iku suke tafiya zuwa ga allah a tsawon tafiyar idan za a kidaya shi tafiyar shekara dubu hamsin shine ke tsakanin sama da ƙasa to idan kika yi azumi na rana ɗaya domin allah tazaran da ke tsakaninki da wutan jahannama kenan tafiyan shekara dubu hamsin shekara na dubu hamsin akwai wanda yake da zai iya buga kirjinsa ya ce yau ina da lamunin zan iya aikin shekara dubu hamsin to azumin rana ɗaya saboda girman azumi wannan hadithi kuwa imamu tirmidhi ya rawaito sa daga abu umamatul bahili radiyallahu ta'ala anhu azumi kuma yana shigar da mutum aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da mafi yawan 'yan wuta mata ne iyayenmu ya ce ittala'tu fi fara'aitu akthari ahlihan nisa ya ce na leka wutan jahannama na ga mafi yawan 'yan wuta iyaye ne mata a hadisin bukhari da muslim lokacin da aka samu kisifewar rana ranan da ɗan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shine ibrahim wanda mariyatul qibtiyya ta haife shi ya yi wata goma sha tara a duniya allah ya karɓi ransa to a ranar da ya rasu ranan aka samu kisifewar rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a biyu ruku'i hudu raka'an farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Fatiha da bakar har da aka dire ta sannan yayi ruku'i gwargwadon tsayuwan wanda ake na bakara ya dago daga ruku'i kun ga ya kamata a tafi sujada ko sai ba a tafi sujada ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara karanta Fatiha da surati Ali Imran sai da ya dire ta da ya dire ta sannan ya ƙara tafiya ruku'i ya tsaya a ruku'i gwargwadon tsayi wadda yi yana karanta fatiha da ali sannan ya ɗago daga ruku'i sannan ya tafi sujjada ya dade a sujjada gwargwadon tsayi wadda ya yi a suratul bakara sannan ya ɗago daga sujjada sannan ya ƙara komawa sujjada ya dade a sujjadan nan gwargwadon karanta suratul ali imran sannan ya ɗago ya tsaya sai ya karanta fatiha da suratun nisa'i har sai da ya dire ta sannan ya yi ruku'i sai da ya daɗe a ruku'i gwargwadon tsayi da ya yana karanta suratun nisa'i ya ɗago daga ruku'i ya ƙara karanta fatiha da suratun ma'ida har sai da ya dire ta sannan sai ya yi ruku'i gwargwadon tsayuwar da ya yi na ma'ida haka ya yi ruku'in nan to a cikin sallan ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai aka ga manzan Allah ya zabura ya ja da baya ya koma da baya can ana cikin sallah sai sabai suka ga manzan Allah ya kai cafka haka yana so ya kama wani abu da aka idar da sallah juyo wanda ya fara yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Allah na kishi kuma kishin da Allah yake yi ya ga mutum musulmi bi ma'ana musulma a ganta tana zina kenan dalilan da ke kawo kisifewar rana ko wata shine mai zanace-zanace ya ce Allah ya nuna min abubuwa da dama a cikin wannan sallar da nake yi ya ce a lokacin da kuka gana zabura na ja da baya Allah ya nuna mun wutan jahannama ne naga yadda take hauhawa balbalin bala'i sai na firgita shine na ja da baya ya ce lokacin da kuka gana kai cafka ya ce Allah ya nuna mun kayan marmarin aljanna shine na kai cafka in damki guda ɗaya ya ce da na damki guda ɗaya ta tabbata a duniya har duniya ta naɗe ba za ku iya cinye ta ba kwaya ɗaya sai ya juya ya kalli iyaye mata ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta an nuna min a cikin wannan sallan mafi yawan ku ne 'yan wuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ga iyaye mata kuma abu da yawa ke kai iyaye mata wuta saboda sakaci sakaci abinda addini ya ba da umarni ku kula da shi sai ta ga menene ai wannan ba komai ba ne haka sai abin ya tattaru sai ya zama sanadiyar shiga wutanta Allah ya kiyaye kuma ya tsare mu wannan yana daga cikin dalilin da ya sa wajibi ne iyaye mata su yi la'akari da abubuwan da Allah ya ɗaura musu azumi dai yana daga cikin abin da ke kai mace aljanna na biyu shine ladan da allah ya ajiye wa mai azumi ba a san adadinsa ba sai ranar tashin kiyama ga ki ga allah allah zai baki ladan da ya ajiye miki duk wani aiki da za ki yi in ji allah hadithul kudusi ya ce kullu amal bin adam lahu au kullu amal bin adam yudha'afu Alhassanatu bi ashri amthaliha dukkan wani aikin da ɗan adam ke yi ana ruɓanya masa idan mutum ya yi aiki kyakkyawa ana ruɓanya masa zuwa goma ila saba'i mi'ati dhi'fin aw dhu'fin aw dha'fin har zuwa a ruɓanya masa zuwa ɗari bakwai qala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce illa ban banda azumi fa inna huli Allah ya ce azumi nawa ne wa ana ajizi bihi ni ne zan saka wa bawa da shi ya da'u shahawatahu yana barin sha'awarsa wa ta'amahu min ajli da abincinsa domin ubangiji sai Allah ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lissa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi farin ciki na farko a lokacin da yake buɗe baki kila ranar farko daman kin daɗe baki azumi ba zai jiga taki zai zaki yaushi wata ma sai an ɗan bi da ruwa ana ɗan yayyafawa da sauransu ana cewa allahu akbar allahu akbar wata ta ce alhamdulillah daga cewa alhamdulillah za a ci wannan za a sha wannan za a sha wannan za a sha wannan wata ma saboda gaggawa za ta manta da addu'a za ta manta da addu'a saboda azumin ya koda ta a wannan ranar a wannan lokacin ne ma za ta tuna ma sai ta gama ci za ta tuna ban ma bai addu'a ba saboda wannan azumin to kun ga lokacin da mutum yake buɗe baki zai yi farin ciki saboda me karfin jikinsa zai ƙara dawowa saboda mutum yana yin yaushi a lokacin da yake azumi sai ce wa farhatun inda liqa'i rabbihi farin ciki na biyu a lokacin da zai riski ubangijinsa saboda a ranar da za ki riski Allah Allah zai ce miki ladan da na ajiye miki na azumi kaza gashi nan to amma abin takaici akwai wanda azumin nan har ya shuɗe ladanta ko silin ɗin gidansu ba zai gitta ba dalili na farko tana gaba da kishiyarta ba sa magana ba sa magana da kishiyarta ki sani cewa silin ɗin gidanku azuminki ba zai ƙetare ba ko kuma a'a dangin mijinta ne ba ruwanta da kawuwa ne saboda me ko kuma baffawa ne na yayanta saboda ya musguna mata ya daina mata kaza yana mata kaza yana ya sa wa yayanta ido saboda ka ita ko magana ba ta masa azumin ki ko sunin din nan ba zai gitta ba wata kuma a'a ba ta sanadiyar gaba ba ne ya sa ba za a karɓi azuminta ba dalilin da zai sa ba za a karɓi azuminta ba shine ta je gidan boka kafin azumi wato abinda mata ke kina ke kira finishing moves wai kafin azumi ya zo bari ta je na ƙarshe saboda azumi zai zo in aka je aka gama abin da ake yi to yanzu against na sallah kenan ita kuma daman kwana arba'in ne ba a karɓar sallanta kwana arba'in ba a karɓar ibadanta sallanta ba a karba tarawihin da za a yi ko silin ɗin gidansu ba zai shuɗa ba wata kuma a'a gaba take yi da mamijinta saboda me saboda ya saba bara ko kuma duk shekara ya saba ba da kila dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari uku a je a yi hidiman azumi shekara yau ta zagayo ko sisi bai bada ba gari ya yi zafi sai ta fara fushi da shi to wannan fushin da za ta yi da shi ai godiya ya kamata kiwa Allah ya raya ki ma kin halicci wannan watan akwai wanda suna so suna burin watan amma Allah bai kaddara sun gansa ba sun mutu ke kuma Allah ya raya ki da lafiya ga wasu kuma sun ga watan amma ba lafiya suna burin su yi azumin amma ba su da ikon da za su iya yin azumin ke kuma Allah ya baki lafiya dan wannan abin duniyan da Allah bai baki ba shine zaki wannan to sai a yi kokari a gyara wannan har ila yau daga cikin fa'idar da ake samu a wannan watan shine karatun ƙur'ani wannan kuma karatun ƙur'anin zai cece ki ranar tashin kiyama da azumin nan da kike yi shi ma zai cece ki ranar tashin kiyama shine hadisin abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah da azumi da qur'ani za su ceci bawa ranar tashin ƙiyama. yaqulu as-siyamu azumi zai ce ai rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa na hana shi abinci da sha'awa kun ga duk lokacin da ake maganan karya garkuwan sha'awa sai a kawo mai azumi saboda azumi yana daga cikin abin da ke karya garkuwa na sha'awa mace ce ba ta da aure kuma sha'awa na addabanta me ya kamata ta yi sai ta yi azumi azumin nan zai karya garkuwa na wannan sha'awar daman sai ka ci ka koshi sha'awa ke biyowa baya ko to ka yi azumi lokacin da kike azumi duk jikinki zai yi yaushi kina allah allah ne a kira sallah saboda ki yi buɗe baki ana kiran sallah kina yin buɗe baki za ki ga jikinki ya mutu ƙarshen ta me sai sallah sai me sai bacci kina bacci shikenan kin ga a wannan ranar maganar sha'awa ya riga ya tafi sai dai na me washe gari kin ga yanzu yana ƙara karya garkuwa na sha'awa to shi azumi da bakinsa yake cewa yana gaya wa ubangiji na hana shi cin abinci kuma na hana shi sha'awa saboda abinci shi ke kawo sha'awa to na hana shi wannan abin fashaffi'ni fihi ya Allah ka bani dama in ceci wannan bawan Allah tunda na hana shi ci na hana shi sha'awa wa yaqulu ƙur'anu qur'ani shi kuma sai ya ce mana'tuhu an ya Allah na hana shi bacci da daddare kenan karatun qur'ani yana hana mutum me bacci fashaffi'ni fihi ya Allah ka bani dama in cece shi qala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fayushfa'an da ƙur'ani da azumi sai su ceci wannan bawan ashe kenan za mu yi wasa da karanta ƙur'ani za mu yi wasa da azumi to azumi fa ba wai kamewa ne daga ci ko kamewa daga sha kadai ba wa'ansu akwai siris na programs ɗin da suka yi na fina-finai da suka ajiye wai za su kalla a wannan azumin wata series ɗin soyayya za ta ajiye fina-finan soyayya ta ajiye su na america series wata kuma a fina-finan da ta ajiye series nata shine fina-finan da ta ajiye na hausa drama zan kalli waye ya mutu waye ya tashi hanyar kano waye waye kaza kaza duk zan kalla eh shi zan kalla ta ajiye shi wannan azumin dvd din aikinta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da yawa daga cikin masu azumi ba yi da wani kaso a azuminsa in ban da yunwa da kishin ruwa shi yasa malam bahaushe a al'adance idan wanda ba musulmi ba ko wanda ba bahaushe ba ya ce ya kishin ruwa sai ce ah, ni dai ya azumi zaka je ni ba kishin ruwa nake yi ba saboda an ce kishin ruwa kenan mai aikin banza kai kenan ko to a azuminsa ba yi da komai sai kishirwa da yunwa ba yi da ladan komai sai ladansa kenan ya hana cikinsa ci ya hana mai cikinsa sha shine ladansa amma wani lada a wajen allah ba yi da shi kin ga kuwa ashe wajibi ne ki yi ƙoƙari ki bi dokokin da allah ya tsara ake yi cikin azumi har ila yau a cikin aljanna akwai wata kofa da allah ya ajiye ana kiranta rayyan me ake nufi da rayyan kosarwa daga kishi saboda ranar tashin kiyama kowa a cikinmu nan zai tashi ne cikin kishi za a je tafki alkauthar a sha ruwa duk wanda ya sha wannan ruwan na alkauthar tun daga ranar ba zai ƙara jin kishi ba har abada haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to amma akwai wa'anda ba za a bari su sha wannan ruwan alkautar ba saboda sun kirkiro abubuwan da ba manzan Allah ya ce su yi a addini ba suka zo suna yin sa kuma ba su da wannan ladan to a cikin aljanna akwai wata kofa da ake kiranta arrayyan babu wanda ke shiga sai mai azumi idan na ƙarshe ya shiga sai a kulle ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga wannan kofar zai sha duk wanda ya sha wannan ruwan har abada ba zai ƙara kishi a rayuwarsa ba wannan hadisin imamul bukhari da muslim suka rawaito sa daga cikin falalan wannan watan har ila yau ana ɗaure shaidanu. Shaidanun da suke hana mata sa hijabi duk an ɗaure su a wannan watan za ki ga kowa da hijabi wata ma hijabin kamun uku ne nata a ƙasa ba ma kamun ɗaya ba uku ne bazau bazau tana tafiya watan ramalana ya shigo a wannan watan wata ne na tasbihi za ka ga wata tana da carbi daga nan ya kai food palace ana ja subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar wata in ta nada carbi daga nan sai ya kai nan duk inda aka dan zauna ka gana ko kuma counter wata aikin ta kenan counter ina ka je a rayuwa da wasu ana buga counter saboda wata ne an daure shedanin da ke hana ta yin wannan a wannan damar sa'an nan wata kuma za ki ganta ta ɗauki ƙur'aninta a lokacin za a kakkaɓe shi sai shekara-shekara aka ɗauko aka kakkaɓe shi to nan ne za ka ga an buɗe ana karatu an tuna da allah wata kuma a wata ne za ta ce to shekara ya yi allah ya zagayo da mu gyalanta za a ninke shi fashmilanta za a ninke shi za a sa shi a akwati tana da hijabai kala-kala ba a sa su sai ramadan ya zo za a ɗauko wannan asa na yau daban na gobe daban har sai watan ramadan ya kare watan ramadan na karewa tana ajiyewa sai ta ce to ta yana gantali musulmi na america shi za a amfani da shi a yanzu to ki sani cewa a wannan ranar ake ɗaure shedanu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadanu idan watan ramalana ya shiga futihat abwabul janna ana bude kofofin aljanna wa gulliqat abwabun niran dukkan kofofin wutan jahannama za a kulle wa suffidati shayatin shaidanu ga baki sai a ɗaure su za a ɗaure shaidanu shi sa za ka ga sallan tarawihi ba a wasa mata ba sa wasa da shi ko sanya hijabi a wannan watan ba a wasa da shi wata ma hadda safa safan ma ba na kafa kadai ba hadda na hannu Za ka ga an sa an zama musulmai a wannan ranar duk shedanan da ke kangare su daga wannan ibadar an ɗaure su to amma za ka ga za a yi wata ɗaya ana wannan ibadar rana ɗaya za a rusa ibadar wata ɗaya kwana talatin ko kwana ashirin da tara shine ranar sallah saboda ranar an riga an saki shaidanin wata tana da ap tana da gp tare da me saurayinta da makamancin haka duk ranar sallah za a gwaron gwaje wata kuma an gama fingin da saurayi ko da classmate ko da cosmate za a haɗu waje kaza za a waje za a yi fati za a yi kaza duka ibadar da aka yi a wata ɗaya an rusa shi to a wannan damar a yi ƙoƙari a yaƙi shaiɗan wata zuciyar ta makaran kansa shaiɗanin kansa ne ba wani shaiɗani na aljani ba a'a ita karan kanta shaiɗaniyar kanta ce to sai ta yi ƙoƙarin ta tarbiyyantar da zuciyarta ta kubuta daga wannan sharrin allah ya ba mu ikon gyarawa to a wannan ranar mala'iku biyu ke sauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko dai mala'ika yana cewa ya baghi alkhair Akbil ya kai mai son alkhairi fuskanto wata ne na alkhairi wa ya baghi shar aqsir ya kai mai neman sharri ka takaita za a ce ka takaita shi dukka a wannan ranan ake yi haka daga nan kuma a cikin wannan watan akwai dare na lailatul qadri wanda ya fi dare dubu wanda babu lailatul qadri alkhairi a cikinsa a wannan watan har ila yau allah subhanahu wa ta'ala yake budget budget din da yake yi shine a lailatul qadri Allah subhanahu wata'ala yake yin budget abinda zai faru na shekarar da za a shiga duk wani abin da zai faru Allah subhanahu wata'ala yake yin wannan budget din saboda haka duk wanda ya bauta wa Allah a cikin ranar da Allah ke budget za a ba shi lada kamar ya yi shekara 83 da wata shida yana bauta wa Allah kina da lamunin shekara tamanin duk babu mai shekara 80 kin ga samun wannan ba karamin alfarma ba bace kika samu a wajen Allah to ki yi amfani da wannan damar kafin wannan dama ta kubuce miki saboda idan ta kubuce miki ba za ta ƙara zagayowa ba sai bayan shekara kuma ganin shekara sai mai tsawon rai mutane nawa kuka sani yau babu su bara da su aka yi azumin nan akwai wa'anda na sani ɗalibai ne daga cikin ɗalibanmu allah ya gafata musu ya sanya aljanna su shi ne makomansu ɗaya ga mazauninta nan ɗaya ga mazauninta can wacce ke zama a can allah ya karɓi ranta wacce ke zama a nan ina gani ko wata ba a yi ba allah ya karbaranta kuma dukkan su ɗin fa da nake magana 'yan mata ne ba su yi aure ba fa ina budurwa da ke yaudaran kanta wallahi ai yanzu sai na yi aure idan na yi aure a sannan nake so na killace kaina da sauransu kina da lamunin kina da tabbasin cewa za ki aure kafin ki mutu kuma dukkansu ana musu shaidan alkhairi kuma ana musu kyakkyawan zato cewa me sun yi mutuwar shahada ina fata an gane to iyaye na mata a jawo hankalin ƙannanmu mata da yayyinmu mata da matanmu mata da iyayenmu mata kada a yi wasa da wannan dama saboda idan ta kubuce ba mu da lamunin dawo mana da za ta yi a rayuwarmu to idan muka gyara alaƙanmu da ubangiji sai allah ya so mu duniya ta so mu idan kuma muka lalata alaƙanmu da ubangiji allah in ya yi fushi da mu duniya ma za ta ƙi mu wata za ta ce duk inda ta je yan uwan mijinta ba sa santa kowa inda ta je ba a santa ki binciki kanki kila kin fada cikin hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi idan Allah ya so bawa sai yi shela ya kira mala'ika jibrilu ya kai mala'ika jibrilu sai a kira sunanki a ce wacce Allah ce kaga wacce ina santa Allah da kansa fa zai ce ina son ki kai ma ka so ta umarni Allah ke ba mala'ika jibrilu a take mala'ika jibrilu zai so wannan macen so na ibada sai mala'ika jibrilu ya yi shela ya kira mala'ikun sama gaba kiɗa ya ce ina sanar da ku lallai Allah na son wacce sai a kira sunanki sai a ce sai mala'ika jibril ya ce to Allah ya ce dukkan ku ku kusota duk mala'ikun sama za su soki sai a sa miki karbuwa a doron kasa duk inda kika je Allah na sai kiga ana son ki duk inda kika gitta zaki ga ana son ki magana zaki ana son ki kaza zaki ana son ki sai ya ce haka kuma idan Allah ya ki bawa daga cikin eh, bayinsa bi ma'ana ya ki ki sai Allah ya kira mala'ika jibrilu sai ce ya kai mala'ika jibrilu kaga wacce ina kinta kai ma ka kita a take a lokacin mala'ika jibrilu zai kiki sai mala'ika jibrilu ya yi shela ya kira mala'ikun sama ga baki ɗaya ce ina sanar da ku lallai allah na kin wacce sai a kira sunanki kuma ku kita duk mala'ikun sama za su kiki manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a doron ƙasa sai a sanya miki kiyayya duk inda kika je ba wanda ke sanki ki kina tafiya za ku ana tafi tafi kina zuwa ana miki masu izgilanci na miki izgilanci masu kinki na kinki kina ma zuwa ba a masan da ke ba kowa na jin haushinki to kun ga ashe kenan a nemi yaddan Allah shine babban abin da ake bukata iyaye mata kun fi so a ce ƙawayenku sun yadda da ku da a ce Allah yadda da ku mata ku ne kuke da wannan ɗabi'ar kina san abu fa har da Allah kina so kawai ta zo ta kushe sai ki ji ke ma ba kya son abin saboda kawai ta kushe mata kuke da irin wannan ɗabi'a to ki yi ƙoƙari ki sani duk abin da Allah ke so ke ma ki so shi duk abin da Allah baya so ke ma ki ki wannan abin ki kyamaci wannan abin sai ki ga kin samu daraja da ɗaukaka a wajen Allah kina neman ɗaukaka to ki bari Allah ya so ki za ki samu ɗaukaka kina so Allah ya yadda da ke to ki bi duk abin da Allah ya tsara miki Allah zai yadda da ke sai kin kyamaci abin da mutane suke so saboda da yawa daga cikin mutane abin da suke so ba shi bane Allah ke so shi sa Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan kuka ce za ku yi wa mafi yawan mutanen da ke doron ƙasa biyayya za su batar da ke daga tafarkin Allah saboda haka a yi ƙoƙari kamar yadda kika fara sa hijabin nan daga yau har zuwa ranar da za ki mutu a kai ki kabari kada a ƙara ganin ki da gyale ki ce gyalen ki na sake ki saki uku ki ce wa gyale na sake ki saki na ana dawowa ba a dawowa ko ɗaya kenan masu sanya tilarai da sauransu sai ki ce to daga yau in dai ba a ɗakin mijina ba ko a gidan babana matukar zan fita ba zan sa tulare ba kai ma na maka saki uku yin haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk matan da ta sanya tulare har ta gitta gaban maza suka ji kamshi za a rubuta mata ta yi zina da wannan mazajen ina fata an gane sa'an nan kuma wacce ba ta zuwa makaranta daga wannan watan ki ɗaura wa kanki cewa in Allah ya yadda har zuwa ranar da zan koma ga Allah zan koma islamiyya ba manyanta a koma a wajen neman ilimi kanki ce kin tsufa yanzu ai kawai sai dai mu jira mutuwa a'a jiran mutuwan kenan ki koma ga Allah kuma kake ce ke yarinya ce I'm a young chap saboda haka yanzu a yi 'yan mata kawaye na yanzu suna cikin duniya sun shiga suna kaza da kaza a'a ki kyale su da duniyarsu za ta koya musu hankali ki koma wa Allah ki gani za ki daraja za ki mutunci wata kuma ta ce a'a miji nake so nema ina neman aure ne to kuma baki killace kanki ba sannan Allah sai baki abin da kike so idan kika rungumi ubangiji da ibada da abin da Allah ke so sai Allah ya baki abin da kike nema amma da zaran kin kyale ubangiji wai Allah zaki wayo sai wata ya zagayo sai ki ce to ya Allah gani nan na zo barin baka Allah gana ka wata ramadana ramadan na kyalewa yana wucewa sai ki ce to ya Allah ko kai ma ka san sai a hankali rayuwar sai da haka to kuwa abin da kike nema ba lalle bane Allah ya baki saboda Allah ba a mai wayo ba a mai dabara dole ne sai kin gyara ki da ubangiji sa'an nan za ki samu yaddan Allah in ko kina so ki nemi yaddan Allah to fa ba lalle bane ki wa mutane abin da suke so ba lalle bane ki wa mutane abin da suke so in yara ne ƙanana ƙawayenki ba sa so a sa hijabi to ba click ɗinki bane bai kamata ki mu'amala da irinsa ba wanda daman haƙƙi ne na tarbiyya akan iyaye mata su kula da ƙawayen 'ya'yansu shari'a ce ta ɗaura muku wannan idan kika ga wata ƙawar yarinyar ki ta shigo ba hijabi ba kaza to ki mata nasiha in kina da ma hijabi ki bata ki ce ta sa kuma kar ta ƙara shigo miki gida ba hijabi idan ta ci gaba ki ce to ban yadda ba na cire kafanki daga gidana kar ki ƙara zuwa gidana idan kika ga wani yaro matashi ya shigo gidanki abokin ɗanki ya zo da ɗan tunku gashi kaman wato tozar raƙumi an yi valentoni an cire nan an cire nan an bar na zuwa nan sai ki mai nasiya kuma ki tsawatar mai ki ce ya je aske ki ma ba shi kuɗi ya je aske in ya ki ki ce to kai ya ƙara shigowa gidanki ɗanki kuma me ki hana shi mu'amala da wannan yaron sa'annan masu ba 'ya'yansu ipad da bibi da galaxy to daga nan kuma yara ke boɗarewa ko sati ba yi ba wata ta kira ni tana kuka ta zo ta kama ɗanta yana kallon bulufin yaro ɗan shekara goma sha uku zuwa hudu ya haka ya haka cewa ba su saba ba shi waya ba amma abokan da yake mu'amala da su dukansu suna da ipad saboda haka ne shi kuma na babansa ya dan samu matsala sai baban ya zo da shi ya bashi ya dan duba to daga nan ne ta ce ta zo ta same shi ma yana ma irezin din wa'ansu daga cikin abubuwan da ya sa munana a ciki kun game rashin kulawa da irin waɗanda suke mu'amala da 'ya'ya suka gurɓata tarbiyyar 'ya'ya wannan yana daga cikin abin da za mu yi shimfiɗa a yau gobe idan allah ya raya mu sai mu fara karatun tafsiri kamar yadda aka saba za mu ba da minti goma kacar ga tambaya idan akwai da izinin allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik za mu ba da minti goma ga masu tambaya insha Allah amma tsarin tambayar duk wacce eh, za ta yi tambaya sai ta rubuta shi idan ta rubuta shi bi ma'ana daga gobe kenan Allah ya raya mu kada a zo mana nan abu can sai a ba malama fatima sai su idan aka ba su za su tara tambayoyin za su tace daga nan za su miko mana mu kuma za mu karanta wayanda suke masu amfani daga ciki insha Allah subhanahu wa ta'ala amma yau idan akwai mai shi na baki falbabu mafto za mu ba da dama a yi wannan zuwa gobe ko insha Allah tsarin tambayoyin haka zai kasance kuma kada a ba yara su tsallako mana nan duk wanda za a ba sai dai je can ina fata an gane اليوم ما في سؤال